ni bai din ta fashe ne na fai ko ta fashe ne wai kaji sun gyara wani har wasiya ya bayar fa wai malam nake jiwa akan fai din nan wadda Allah a cire kashi ɗaya cikin hamsin ɗin kuɗinsa a bi state ɗin nan gaba ɗaya a gina masallatai. in Allah ya mutuwa shi to a ɗauki kaso ɗaya cikin kashi hamsin na fai to ko nawa ne kuɗin a fai ɗin ogo adadin kuɗin ya kai wai in an fitar da kashi ɗaya cikin hamsin wa a bidu state ɗin Najeriya a gina masa masallaci ɗaɗɗaya sadaka ya bayar sadakatul jariya in ba masa haka ba an cuce shi zai yi shari'a da mutane shi ya bar wasiya na'am ta kaga an samu matsala wani fa ina jin shi a jikin katangan gidanmu <laughs> Yan mata yana shan iska yana cewa kai yanzu to shi yanzu kuma matsalar shi ya atiku zai gan shi wai tsabar kuɗi kawai da ya gani idan fai ta fashe wai shi yana ganin to yanzu to yanzu yadda yake ganin a tukunnin, shi ma haka za zo ana kallon shi ba ko kaga wannan ya taba kwakwalwa fa eh kai in ba son banza ba ka taba ganin mutane haka kawai ba wani imani muke da shi ba lau amana ahlul qur'ana fatahna alaihim barakatun minas sama' ba zamanin annaba ba irin zamanin annabi ayyuba da annabi yunus inda aka yi ruwan kuɗi hadisin na bukhari jama'a yana wanka ne shi kaɗai sai ga ruwa ana yi na kuɗi annabin allah ya bar wankan ya zo yana danna kuɗi yana raruma allah ya ce o har kai sai ya ce waye wadatacce daga aikuwa talaka ne kai kaɗai ne ganiyu ne wani hannun nahnul ile ka ci gaba da danno kudi Allah ku karanta hadisin na bukhari mun gane wannan da kyau ko babin da imam bukhari bayani kan cewa idan mutum ya tashi zai wanka ya sitirce kan shi kare akan idon jama'a ba ga hadisin yana nan ba imma annabi musa a dalilin wannan aka kawo hadisin da sai da ya fita cikin banu isra'ila tsirara ya fita